farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na rana. Zango na biyu kenan a jerin shirye-shiryen da muka saba zo muku da su a kowace rana. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Daga nan akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da saba leko muku wasu daga cikin mahimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. bayan hakan kuma muna nan tafi da shirin namu koyi harshen farisanci wanda ya tanadi darussa na koran yaren farisanci daga nan kuma muna tafi da shirin na don matasa wanda ke tattauna batutuwan da suka shafi matasa musamman a nahiyar mu ta afirka daga nan kuma sai shirin na tarbiyyar iyali bayan hakan kuma muna dauke da shirin nan na afirka a yau wanda ke duba wasu daga cikin muhimman batutuwa suka dau hankali a nahiyar mu ta afirka da fatan za a kasance a tare da mu To masu sauraro yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya. Masar ta sanar da cewa ta fara tattaunawa da Amurka kan batun shirya sake gina zirin Gaza bayan yakin kisan kare dangi gina shekaru biyu da Isra'ila ta kaddamar kan yankin. An tsare tsohuwar shugabar kula da manufofin ketare ta kungiyar tarayyar Turai Frederica Mogherini bisa badakalar cin hanci da kuma karɓar rashawa. gwamnatin jamhuriyar nijar ta maka kamfanin haƙar uranium na faransa urano kan batun da shafi bata muhalli da kuma cutar da adama yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas Gwamnatin Amurka ta sanar da soke ba da mafaka ga wasu kasashen duniya sha tara waɗanda suka haɗa da na Afirka guda goma. Wannan matakin ya zo ne bayan harin da aka yi a Washington kwanan nan, kuma ya shafi kasashe goma sha tara da suka haɗa da Chadi, Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Libya, Somalia, Sudan, Burundi, Saliyo da kuma Togo. a cewar wata sanarwa da hukumar kula da 'yan ƙasa da shige da fice ta amurka ta fitar sauran ƙasashen su afghanistan myanmar haiti iran yemen cuba laos turkmenistan da kuma venezuela sanarwar ta kuma umarci ma'aikatar hukumar da su riƙe duk fam ɗin buƙatar zaman mafaka ba tare da la'akari da ƙasar da bakon yake ba har sai an saki ya duba shi matakin ya shafi 'yan ƙasashe tara da suka shiga amurka a ranar 20 ga watan janairu na shekarar 2021 ko bayan haka don tantance duk barazanar da ke akwai ga tsaron ƙasar da tsarin jama'a wannan shawarar ta zo ne bayan da shugaba donald trump na amurka da sakataren tsaron ƙasar da sakataren cikin gida na ƙasar kristi noem suka yi kira da a tsaurar matakan tsaro kan shige da fice bayan harbin bindigan da aka yi wa wasu jami'an tsaron national guard guda biyu a makon da ya gabata a washington dc wannan wato wanda ake zargin dan kasar afghanistan ne mai shekaru 29 wanda aka ba shi mafaka a watan afrilu ya shiga kuma amurka a shekarar 2021 bayan janyewar sojin amurka daga afghanistan kuma ya taɓa yin aiki a wasu hukumomin gwamnatin amurka ciki har da cia a cewar kafofin watsa labarai na amurka Wata sabuwar badakala ta sake bata sunan kungiyar tarayyar Turai inda 'yan sanda suka farma gidan tsohuwar shugabar kula da manufofin harkokin waje na kungiyar Federica Mogherini tare da tsare ta a ranar Talata a Belgium. Mogherini wacce ta yi aiki a mukamin tun daga shekarar 2014 zuwa 2019 ita da wasu abokan aikinta biyu ana binciken su kan yadda aka yi amfani da kudaden tarayyar Turai ba bisa ka'ida ba da cin hanci da kuma rashawa. federica mogherini jami'ar diplomasiya kuma 'yar asalin wato kasar italiya mai shekaru 52 ana tsare da ita tare da stefano sannino babban jami'in hukumar da kuma mataimakin darakta na kolejin turai an kama su su ukun a wani bangare na binciken da ofishin mai gabatar da kara na tarayyar turai ya jagoranta binciken ya shafi zargin nuna fifiko wajen bayar da shirin horo ga jami'an diplomasiya ofishin mai gabatar da kara na kungiyar tarayyar turan ya zarge su da zamba wajen bayar da kwangilolin gwamnati cin hanci da rashawa inda 'yan sandan belgium suka gudanar da jerin bincike a ranar talata a hadikwatar hukumar kula da harkokin waje ta tarayyar turan a gine-gine da dama na kolejin turan da ke bruges da kuma gidajen waɗanda ake zargin su uku dama dai an a can baya an gano tarin takardun kuɗi na euro a gidajen 'yan majalisar dokoki na turai tare da tautuka daga ƙasar qatar mauritania da morocco lamarin da ya girgiza majalisar dokokin turai matuka a watan disamba na shekarar 2022 ana zargin 'yan majalisar wakilai da mataimakan majalisar dokoki da dama da karbar cin hanci da rashawa a madadin tasirinsu kan wasu shawarwari na majalisar akwai wasu badakaloli da dama da ake yawan samu a cikin kasashen turai musamman game da karkatar da kudaden eu a cewar sabon rahoto daga ofishin mai gabatar da kara na kungiyar tarayyar turai amfani da kudaden eu ba bisa ka'ida ba ya zama ruwan dare a kasashe 27 na tarayyar ta eu To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Kasar Masar ta sanar tattaunawa da Amurka kan batun shirya sake gina zirin Gaza bayan yakin kisan kare dangi na shekaru biyu da Isra'ila ta kaddamar kan yankin. Yanayin da ke faruwa a yammacin kogin Jordan bai yi muni kamar yadda yake a Gaza ba, in ji ministan harkokin wajen Masar badar aldallati a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaransa na jamus mista abdullati ya sanar cewa alkahira tana tattaunawa da amurka game da wani taron ƙasa da ƙasa da nufin sake gina yankin gaza bayan yakin a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a berlin ranar talata da takwaransa na jamus johan wadful abdullati ya nuna cewa ana ci gaba da tattaunawa da washington don sanya ranar taron wanda masar da amurka za su jagoranci tare yakin kisan gari dangin da israel ta kwashe shekaru biyu tana yi a gaza ya yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu saba'in a zirin galibi mata da kuma yara bayan mai da yankin kongo gaba ɗayansa Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana aniyar maka hamshakin kamfanin na haƙar uranium na Faransa Orano a gaban kotu bayan gano sinadarai masu guba a yankin Madawela da ke arewacin kasar Dama dai Nijar da Orano sun shafe watanni suna takaddama kan sinadarin uranium da ake fitarwa a kamfanin Somayir wanda aka mayar da shi mallakin ƙasar ta Nijar a watan Yuni. ministan shari'a na Nijar Aliyu Dauda ne ya sanar da hakan a lokacin wani taron manema labarai da aka gudanar a ranar talatan nan ministan ya ce an gano ganguna 400 da ke dauke da samfarin sinadarai masu guba a wani tsohon wurin haƙar ma'adanai uranium a wani waje da orano ya fice a yankin arlit wanda ke arewacin ƙasar wannan kamfani ya cutar kuma yana ci gaba da cutar da lafiyar al'ummar Nijar ta hanyar amfani da sinadarai masu guba da sanya rayuwar wasu cikin haɗari da kuma lalata muhalli. kamfanin ya ma ki bin umarnin kotu da kotunanmu suka bayar wanda ya tilasta masa kwashe miliyoyin ton na sharar tiriri mai guba na radioactive da aka bari a sararin samaniya in ji ministan na niger Orano kamfani ne mallakar gwamnatin Faransa wanda ya mai gurbin Areva wacce ke rike da ikon mallakar hakar Rim na Nijar sama da rabin karni sai dai bayan juyin mulkin soji a ranar 26 ga watan Yuni na shekarar 2023 sabbin hukumomin Nijar sun yanke dukkan yarjoni tsakanin Nijar da Faransa ciki har da hakkin hakar uranium na Orano. To labaran duniyar kenan. kuma da yanzu kuma lokaci ne na sauran shirye-shiryen namu ai sauraro lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da irin martanin bangarori na ƙasa da ƙasa da suke mayarwa kan shirin isra'ila na mame birnin gaza da kuma irin matakan da ke ɗauka na ci gaba da faɗaɗa mamayar ta a sauran yankunan yankin zirin gaza baki ɗaya tun banda isra'ila ta sanar da shirinta na faɗaɗa mamayar ta a yankin zirin gaza da kuma mamaye babban birnin yankin wato garin gaza wannan shirya ke ci gaba da fuskantar martani daga bangarorin kasa da kasa da kuma nuna kyan amincewa da hakan dangane da irin wannan mataki ne wasu daga cikin masu fafutuka a kasashen duniya da hakan ya hada har da kasashen turai sun miƙe kai da fata wajen tabbatar da cewa isra'ila ta fuskanci hukuncin da ya dace da ita dangane da laifukan yaƙi da take tafkawa lauyoyi na kare haƙƙin bil'adama a ƙasar argentina sun shiga cikin irin wannan zanga-zanga da ake ta gudanarwa yanzu haka a sassa daban-daban na duniya inda wasu daga cikin su masu riga sun shigar da ƙara a kotun tarayya ta ƙasar argentina din wanda suke neman a kama prime minister isra'ila benjamin netanyahu idan har ya saka kafarsa a cikin ƙasar argentina a dai lokacin da wasu rahotanni suke cewa mai yiwa zai kai wata ziyara a ƙasar ta argentina nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa ƙarar da lauyan ƙasar argentina suka shigar da kuma wasu masu rajin kare haƙƙin bil'adama tabbas suna zargin benjamin netanyahu ne da cewa shi ne yake da alhakin dukkanin laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da yake faruwa a yankin zirin gaza har ila kuma a cikin karar da suka shigar din sun buƙaci a gudanar bincike akan shugabannin siyasa da na sojin isra'ila akan wani lamari wanda ya faru a ranar 23 ga watan maris inda aka kashe mutane akalla goma sha biyar ciki har da waɗanda suke gudanar da ayyukan agaji da na jin kai ga al'ummar yankin zirin gazan ya zo a cikin takardar shigar da ƙara cewa benjamin netanyahu yana da alhakin aikata laifuka a matsayinsa na mai aikata laifukan yaƙi waɗanda suka haifar da kisa da gangan ta hanyar saka yunwa da laifukan cin zarafin bil'adama da kuma kisan kai zalunci da dai sauran muggan laifuka na cutar da bil'adama waɗanda dukkaninsu laifuka ne na yaƙi waɗanda sun cancanci a gurfanar da shi a gaban kotu domin yanke masa hukunci akan abin da ya aikata an yi ta yada wasu bayanai a kafafen yada labaran argentina cewa akwai yiwuwar benjamin netanyahu din ya kai wata ziyara a kasar ko da yake gwamnatin ba ta bayyana hakan da kuma shirin da take da shi a hukumance ba a watan nuwamba shekara ta 2024 kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ta ba da sammacin kama firaministan haramtaccen kasar isra'ilan da kama ministan harkoki na soji wato yev galan bisa zarginsu da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a yankin zirin gaza har ila yau isra'ilan tana fuskantar shari'a a kan kisan kiyashi a kotun ƙasa da ƙasa ta icj saboda yaƙin da take yi a yankin zirin gaza da kuma sauran ayyuka waɗanda take tafkawa a yankunan gabar yammacin kogin jordan na falastinawa da ta mamaye a nasa ɓangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kira mummunan halin da ake ciki a yankin zirin gaza a matsayin abu mafi muni a wannan lokaci ta fuskar mawuyacin hali wanda dan adam yake ciki a duniya yayin da yake magana da manema labarai a birnin new york anthony guterres ya bayyana yadda ake lalata tsari na abinci da ruwan sha da na kiwon lafiya a yankin zirin gaza lamarin da ya sa mutane da dama suke fuskantar yunwa wani kuma a cewarsa tabbas wannan wani aiki ne wanda dan adam da kansa ya yi sa a bisa ganganci ya bani damuwarsa matuƙa akan mamir da sojin isra'ila suke yi akan birnin gaza sannan kuma ya bayyana hakan a matsayin wani mataki na ƙara kazancewar wannan yaƙi da yake faruwa wanda isra'ila ta kallafa wa al'ummar yankin zirin gazan musamman da ƙananan yara da mata da tsoffi waɗanda ba su je ba su gani ba wanda isra'ilan ta sanya su a cikin mawuyacin hali dubban ɗarurin fararen hula waɗanda suka gaji kuma suke ci gaba da neman agaji za su ci gaba da kasancewa waɗanda aka tilasta musu yin gudun hijira tare da jefa iyalai da dama a cikin mawuyacin hali da wahalhalu wanda kuma dole ne a kawo ƙarshen wannan in ji babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bayan tashin hankali wanda yake gudana a matsayin wani ɓangare na ƙasidar ta'addanci mara iyaka kuma ya yi kira da a ɗora alhakin waɗanda suke da hannu wajen haifar da irin wannan mummunan yanayi a yankin zirin gazan ya ce gaza a halin yanzu tana cike da tarkace gawawwaki da kuma yiwuwar hakan ya zama keta dokokin ƙasa da ƙasa yana mai gargaɗin cewa yunwa ta zama gaskiya a yau a yankin zirin gaza a maimakon hasashe ko zato da ake yi na cewa mai yiwuwa al'ummar yankin zirin gazan su kasance a cikin yunwa sakamakon killace yankunan su da ake yi babban zakatar majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa babu wani dalili wanda zai sanya a ci gaba da killace al'ummar yankin zirin gaza da kuma hana so abinci da ruwan sha da magunguna da sauran kayayyakin buƙatar rayuwa wanda ya bayyana hakan a matsayin alhaki da ya a kan dukkanin al'ummomin duniya da su ɗauki matakan da suka dace wajen tabbatar da cewa al'ummar yankin zirin gaza sun rayu tamkar sauran al'ummomi na duniya dukkan waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ake bayyana su a mataki na ƙasa da ƙasa dangane da abin da yake faruwa a yankin zirin gaza na kisan kiyashi da cin zarafin bil'adama wanda yake a matsayin laifin yaƙi bisa dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa waɗanda aka tanada a cikin kundin dokoki na majalisar ɗinkin duniya wanda kuma tabbas akan su ne kotun manyan laifuka da kuma hukunta su wadda take birnin hek take gudanar da ayyukanta da dama daga cikin masana akan harkokin siyasa da ma na tsaro a duniya sun yi imanin cewa irin goyon bayan da amurka take baiwa isra'ila ido rufe wajen aikata waɗannan muggan laifuka na kisan kyashi da kisan kare dangi akan bil'adama akan al'ummar falastinu shine babban abin da yake kara karfafa gwiwar isra'ila wajen ci gaba da aikata irin waɗannan munanan laifuka yayin da kuma wasu masanan suke ganin cewa tabbas amurka ba wai kawai tana goyon bayan isra'ila wajen aikata laifukan yaƙi akan al'ummar yankin zirin gaza ba ne ita kanta abokiyar tarayya ce tare da isra'ilan wajen aikata waɗannan laifuka. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba uku ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata rana irin ta yau uku ga watan Disamban shekara ta 1984 aka samu tsayayyar iskar gas mai guba na MIC daga cikin wani kamfani mai suna Guinean Crabbe a garin Bhopal na kasar India wanda kuma hakan ya auku ne a cikin dare kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Kamfanin mallakin kasar Amurka ne na wasu mutane 'yan asalin kasar India wanda kuma tsayar gas ɗin ta auku ne sakamakon sakaci daga bangaren masu shugabancin kamfanin. An da ya cewa kimanin mutane dubu ashirin da biyar ne suka rasa rayukansu sakamakon tsayayyar iskar gas. masu saurari ko kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a ranar irin yau uku ga watan disamban shekara ta 1884 aka haifi ɗan siyasa kuma masanin falsafa rajendra prasad a wani ƙauye wanda yake jihar bihar a kasar india duk cewa dai an haife shi ne a cikin iyalai marasa galihu amma ya yi ƙoƙarin matuka ya ci gaba da karatu har sai dai kai ga samun digiri na uku a lokacin gwagwarmayar neman yancin kasar india ya ta gagarumin rawa wajen nuna kyayya ga tsarin mulkin mallaka na burtaniya kan kasar india ya kasance abokin gwagwarmaya na mahatima gandhi inda suka yi ta faɗi tashi tare hakanan kuma an zaɓi rajanda a matsayin shugaban jam'iyya ta congress a lokuta daban-daban bayan samun yancin kai na kasar india da kuma tabbatar da tsari na jamhuriya a kasar an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa shekara ta 1950 masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 3 ga watan disamba ranar da aka ware domin tanawa da mutane na kasassu masu tawaya a jikinsu a fadin duniya a lokacin gudanar da zaman shekara-shekara na babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 37 ne a cikin shekara ta 1983 aka sanya wannan rana ta zama ranar tanawa da nakasassu da masu tawaya a jikinsu a duniya domin ba su kulawa ta musamman da kuma taimaka musu a dukkanin ɓangaren da suke buƙatar taimako a cikin rayuwarsu ta zamantakewa da sauran harkokinsu na rayuwa ta yau da kullum. masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan disamban shekara ta 1912 turkawan dolar usmaniya suka sha kashi a yakin balkan wanda hakan ya zama masomin fara ficewarsu daga turai a tsakanin shekarun 1871 zuwa farkon yakin duniya na farko abubuwa sun faru a yankin balkan wanda za a yi daukar su a matsayin tushen yakin duniya na farko a karni na ashirin bayan da dalar usmaniya ta amince da mika bosnia herzegovina ga austria markar dai austria ba ta goyi bayan yancin kan bulgaria ba rashi ta yi ruwa ta yi tsaki domin ganin cewa bulgaria ta samu yancin kai da kuma shigar da tsibirin kreti a cikin girka waɗannan abubuwa duka sun sanya an shiga wani matsanancin yanayi a yankin balkan a ranar 28 ga watan agustan shekara ta 1912 yankin black mountain ya shelanta yaƙi a kan gwamnatin dalar usmaniya yayin da bulgaria serbia da girka kuma suka goyi bayan hakan sama da sojoji 700,000 ne na amurka suka fuskanci sojojin turkiya fiye da 300,000 a lokacin da aka yi amfani da jiragen sama a karan farko wajen kaddamar da yaƙi inda sojojin kawance suka samu nasara wajen nausawa har zuwa birnin istanbul da ƙarshe dai wannan yaƙi ya ƙare da fatattakar daular usmaniya a ranar 3 ga watan disamban shekara ta 1912 wanda ya sa gwamnatin usmaniya ta yi asarar kasashe da take mamaye da su a cikin nahiyar turai masu warare ko kun san cewa shekaru goma sha hudu suka gabata a rana irin ta yau hukumomin sojan ƙasar iran suka sanar da kwace wani jirgin sama mara matuki na amurka rq-170 a gabashin ƙasar ta iran wannan jirgi da ya taso ne daga sansanin sojan amurka wanda yake kasar afghanistan sannan kuma ya fada tarkon sojojin iran wanda suka yi masa kwantan bauna bayan da ya shigo da tazara da ta kai zurfin kilomita 200 a cikin kasar wannan jirgi dai yana daga cikin manyan jirage marasa matuka na leken asiri na zamani da amurka ta kera wanda kuma hukumar leken asiri ta amurka cia ce take yin amfani da shi domin gudanar da ayyuka na leken asiri a cikin kasashen yankin don haka jamhuriyar musulunci ta iran ta hanyar kwace wannan jirgi na sirri ta nuna kwarewar ta matuka a fagen yaƙi na hanyoyi na zamani sannan kuma hakan ya baiwa masana na ƙasar amurka mamaki matuka domin kuwa shine karan farko wanda wani abu makamancin haka ya taɓa faruwa da su inda iran ta yi amfani da wasu hanyoyi na rada wajen sauko da wannan jirgi ƙasa ba tare da wani abu ya same shi na matsala ba kuma ta kwance jirgin baki ɗayansa tare da cire dukkanin bayanan da suke cikinsa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 tattaunawa dangane da rayuwar marigayi imam khomeini da kuma mahaifinsa haji mustapha wanda ɗaya ne daga cikin manyan malamai da suka rayu a lokacin tsohon sarki da aka yi a ƙasar iran wato reza khan a lokacinsa ne imam khomeini ya wayi gari a cikin gidan malamai na ilimi wanda kuma ya tashi a matsayin ɗan gwagwarmaya wanda daga bisani ya yi gwagwarmaya da ɗanɗan shi kansa reza khan ɗin wanda shine ya kawo ƙarshen mulkin sa iran ya kuma kafa daula wadda take tafiya akan shari'a za a ji dai da tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin akan wannan bawan allah ga tattaunawar amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomi kamar haka امروز yau کتاب littafi جالب mai ƙayatarwa کتابخانه ɗakin karatu دانشکده کالجی من دیدم نی نگنی چه کتابی؟ اون تپی برای تو اگریکا دیوان اشعار التاپین واقوکی من نمیدانستم نی بنسنی با شعر واقع او سروده است شی یاریرا اشعار واقوکی عرفانی نه ایرپانی پنجاه همسن رساله لطفین بیانن پیکهو موضوعات مولوعی مختلف دبن دبن به یادگار ابن تناوه آن مانده است شی یاونزو من میدانم نی نسنی ایشان سو علوم علمی دینی نه ادینی مذهبی نه مسلمچی چهره فسکا برجسته مشهوری تو میگویی کی کنا پدن درست هکنی آشنا می مسنیا مسائل مسئلولی سیاسی نه سیاسا جهان دنیا خانواده یالی روحانی معلم الدینی او به دنیا آمده است شی ان پیسا پدر مهیپی برادر دان من دوست دارم نی انسان من دوست دارم بدانم نی انسان سون انسان درباره دنگنه دا کودکی نا جوانی na samartaka شهر گری خومین گرن خومین او به دنیا آمد شی ان پیشی آن را از دست داد شی یا رسا شی همان زمان ونچن لوکچن سختی وهله زندگی رایوه آن را تجربه کرد شی یا سامو مسنیا هکن او آموخت شی یا فراگیری بیبه دروس ابتدایی درسن شرپگی ادامه چی گبا تحصیل کراتو نزد ورن اساتید بزرگ بابا عراک گرن عراک qum garin ƙum. uraf shi ya tafi Madalla, bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu ji ga tattaunawar da ta gudana tsakanin رمین امروز یک کتاب بسیار جالب در کتابخانه دانشکده دیدم چه کتابی برایت جالب بود؟ دیوان اشعار امام خمینی نمیدانستم امام خمینی رحمت الله علیه شعر هم سروده است بله غیر از اشعار عرفانی بیش از پنجاه رساله و کتاب در موضوعات مختلف از امام خمینی به یادگار مانده است. میدانم که ایشان در علوم دینی و مذهبی چهرهی بسیار برجسته است. درست میگویی امام خمینی چهرهی برجسته در علوم دینی و آشنا به مسائل سیاسی جهان بود. آیا او در یک خانواده روحانی به دنیا آمده است؟ بله، پدر امام و برادرش روحانی بودند دوست دارم درباره کودکی و جوانی امام خمینی بیشتر بدانم ایشان در سال 1902 در شهر خمین به دنیا آمد در کودکی پدر خود را از دست داد و از همان زمان سختی های زندگی را تجربه کرد امام خمینی علوم اسلامی را در کجا آموخت؟ امام خمینی بعد از فراگیری دروس ابتدایی برای ادامه تحصیل نزد اساتید بزرگ به شهرهای عراق و قوم رفت. madalla yanzu kuma ga wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjama a cikin harshen Hausa. Amruz yake kitab بسیار jalib dar kitabkhane danishkade didam. A yau na ga wani littafi mai ƙayatarwa a ɗakin karatun kwaleji. Ce kitabi barayat jalib bud. wani littafi ne ya ƙayatar da kai? دیوان اشعار امام خمینی نمیدانستم امام خمینی رحمت الله علیه شعر هم سروده است لطاپن روبوتتون واقوکی نا امام خمینی بسان چه وا امام خمینی یه نا واقوکی با بله غیر از اشعار ارفانی بیش از پنجاه رساله و کتاب در موضوعات مختلف از امام خمینی به یادگار مانده است ای بای گواقوکن ارفانی اکوی نه نشریعه دا لطاپی بانگرن علمی دبان دبان نه امام میدانم که ایشان در علوم دینی و مذهبی چهره بسیار برجسته است. ناسن چه و شیع بنگرن علمین ادینی چینی سوسی. درست میگویی امام خمینی چهره برجسته در علوم دینی و آشنا به مسائل سیاسی جهان بود. ابین دکا ka هکنی، امام خمینی پیتر چینی fitacce علمین kuma yana da masaniya kan lamarin siyasar duniya. آیا او در یک خانواده روحانی به دنیا آمده است؟ شن شی ان های پیشنه اگیدن ملمان ادینی؟ بله، پدر امام و برادرش روحانی بودند. ای، ما پین امام خمینی در دان اوانسا ملمان ادینی نی. اینا سن انسان وان او سوسی دنگنه در رایوار امام خمینی الوکچن رایوار ساب. ایشان در سال 1902 در شهر خمین به دنیا آمد. آن های پیش نه تا علب دیترا در چس این ا اگرن خمینی. در کودکی پدر خود را از دست داد و از همان زمان سختی های زندگی را تجربه کرد. یارسا ماه پنسا تنگی نگرمی. تندگا وانچنگ لوکچنگ یپارسام مسانیا کم مسئلو لرائیوه. امام خمینی علوم اسلامی را در کجا آموخت؟ اینا امام خمینی یکوی کوی من دین مسلم چی؟ امام خمینی بعد از فراگیری دروس ابتدایی برای ادامه تحصیل نزد اساتید بزرگ به شهرهای عراق و قوم رفت. بایند امام خمینی یه درس شهر پگی یا fage ya قوم عراق عراق da Arak domin ci gaba da karatunsa. Tuma Adala an saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da rubuce-rubuce da marigayi Imam Khomeini ya yi da kuma yadda ya taka gagarumin rawa a fagen wayar da kan al'ummar ƙasar iran ta hanyar rubuce-rubucensa da kuma lacoci da rika gabatarwa a wancan lokaci idan allah kama a shiri na gaba za a je mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokacin a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malamar kudusiyan da wanda ya haɗa mana shirin afefe muhammad amin ibrahim kyawa ne abdullahi salukin ke alheri a tarbe mu a shiri na gaba. don matasa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah ga mu ɗauke da sa. Wanda kuma wannan mako zai kai mu a tarayyar Najeriya. inda ɗaliban jami'o'i na ƙasar wanda galibinsu matasa ne ke kokawa kan halin da suke ciki biyo bayan yajin aikin da malaman makarantun jami'o'in kasar suka sunduma yau sama da yau sama da watanni uku sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka zan gabatar fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba yara shi yake baka dukkan abin da da baka yi zato ba yara ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. To madalla da fatan masu sauraro na tare da mu, kamar da watakila aka ji a farkon shirin yau za mu yada zango a tarayyar Najeriya, inda ɗaliban jami'o'i a ƙasar wanda galibinsu matasa ne ke nuna damuwa kan halin da suka tsinci kansu biyo bayan yajin aikin da malaman makarantun jami'o'i na ƙasar suka tsunduma yau sama da watanni uku inda suka buƙaci gwamnatin ƙasar da ta mutunta wasu shirin bukatotinsu muddin ana so su dawo da ba da karatu lamarin da a halin yanzu kungiyar ɗaliban jami'in ƙasar ke ganin ya kamata a fito da wata hanya domin warware wannan matsala ta la'akari da cewa wannan matsala na iya jefa matasan cikin wani hali da zai iya burjirewa zamantakewa ta al'umma malam kamarud bashir bello roba mukaddashin tuntuɓa a ƙungiyar ɗaliban jami'a ta tarayyar najeriya kuma ɗalibi a jami'ar bayero da ke birnin kano ya yi sokaci kamar haka. alakulla halin kamar yadda ka sani duk mutumin da ya samu kansa a wani matsayi wanda ba abin da yake yi ba abin da yake zai mai cewa zai kasance a cikin matsaloli kwarai da gaske wannan shi zai iya ba shi dama ya ringa wa'ansu tunane-tunane na banza da marasa kyau wanda a irin wannan abun zai iya kai shi ya fada wani hali mara kyau da sauransu so duk da dai a iya irin damar da Allah ya bamu ta wakiltar ɗaliban Najeriya mukan yi kokari mu dinga jan hankalin su akan da Allah ta kauce shiga halaye marasa kyau da sauransu so na ga wannan kira dai muna ta yin shi kwarai da gaske amma kamar yadda ka sani dole akan dan samu matsaloli wanda za ga da yawa mun samu ɗaliban mu sun shiga wani hali na irin shaye-shaye da sauransu wanda ya samo asali ne don barinsu da aka yi karazibi a gidajensu. To Malam Kamarud Bello ko yaya kungiyar taku ta ɗaliban jami'o'i ke kallon wannan lamarin da ake ciki tsakanin gwamnati ta Najeriya da kungiyar ta malaman makarantu na jami'o'i wato ASO ga dai abun da yake cewa. gaskiya na farko dai ba mu ji daɗi ba da abin da asu suka yi kuma na biyu shi ma kuma gwamnati abin da suka yi na rashin tabbatar da kudirin da suka yanke a kan asusun baya shi ma ba mu ji daɗi ba kuma mun yi ta kokari mun zauna da su wakilan gwamnati mun ja hankalin su har ta kai ta kawo ma irin suna gudu ba su san ma mu kawo musu wani kudiri kamar yadda ka sani wannan shi shugaban malamai na asu ɗin ya fito ne daga makaranta na kuma mun iyaka kokarin mu domin mu ga su ma mun ji daga gare su su dawo kuma ni ina ganin wannan ba kuskure bane abin da asu suka dauka a kai abu ne wanda kawai irin ya kamata a ce gwamnati ko Najeriya nan ta ce tana nema a gurin su to ya kamata a ba su. in dai za a saurari musamman wannan harkar finafinai wato Nollywood a ba su biliyoyin kuɗi so ban ga abin da zai hana a ce wa'anda ke ba mu ilimi wanda in ba ilimi in matasa ba su ilimi ba ka san halin da kasan nan za ta shiga nan gaba to in dai za a ba wa irin wa'annan kuɗaɗe wanda suka wuce hankali to ban ga abin da zai sa a ce ita ash ba za a saurari koke-kokenta ba kuma ba za a biya mata ba. Ganin cewa tsarin karatu na tahiya tare da lokaci da kuma yadda aka tsara ɗaukar karatu a shekara kuma ga jarabawa ta shafin farko ta danno kai wani tasiri ne wannan yajin aikin zai yi ga karatunku wannan ma wata tambaya ce da kamarud bashir bello ya amsa yana mai cewa. Kamar yadda ta sani ni ɗalibi ne da na fito daga jami'ar Bayero ta Kano kuma 'yan kwanaki ne suka rage mana mu ma fara jarabawa ta sashen farko wanda bai fi 'yan satuttuka biyu ba mu fara kuma irin kamar yadda ka sani inda an maida mu gida karazibi in wa'an suna tunanin su yi karatu wa'ansu ba lallai ba ne su samu daman yin karatun nan so ina tabbatar ma da cewa magana gaskiya an samu matsaloli na wajen irin barin abubuwan da aka koyar mana irin wa'ansu da yawa sun ajiye ba tare da suna karantawa ba da sauran su an samu matsala gaskiya an samu koma baya na wajen shi harkar ilimin nan musamman daga wajen ɗaliban. da yake bayani kamaru da bashir bello ɗalibi a jami'ar bayero da ke birnin kano ya taɓo batun koma baya ga karatunsu wanda kuma zai iya kaiwa ga faɗuwar ɗalibai da dama a jarabawa kowane ƙalubale ne faɗuwar jarabawa za ta janyo wa ɗalibai ganin cewa galibinsu matasa ne So magana gaskiya ina tabbatar ma da cewa in dai akan yanda aka yanke Inda kamar yan in an koma na san ba lalle bane a ƙara ba mu dama a ce za a ba mu wani lokaci ne karatu. Ina tabbatar ma ko a yau aka kira cewa an janye yajin aiki in dai jarabawa za ta zauna a kan yanda aka sa ina tabbatar ma za a samu koma baya za a samu matsaloli za a samu faduwa kwarai da gaske sai dai kuma in wakilai ko shugabannin sun ga ya dace su ƙara ba da lokaci saboda ba kowane ɗalibi bane yake da tunani irin da zai ke zama yana karatu zai kawai ya ma yi ba wani amfana ta zai da sauransu a wannan lokaci da ake so magana gaskiya za a samu matsala wannan shine. To game da dukkan wannan lamarin wani kira ne ko fata kungiyar ɗaliban na jami'o'i take da shi ga gwamnatin ta Najeriya da ma kungiyar malaman makarantun jami'o'in wato ASO ga dai abin da yake cewa. Na farko zan fara magana akan ita gwamnatin tarayya. A kamar yadda ka sani da kuma duniya ta sani mun isarwa da gwamnatin tarayya sun satin da ya wuce akan cewa duk yadda ya kama duk yadda za su su zo su dawo teburin sulhu sulhunta da ita hukumar asu a kan su mai da mu makaranta duk abin da ya kama su yi musu. In ma ya kai cewa suna so a basu Najeriya ne gaba ɗaya sun cancanci a basu su ne suke bada ilimi kuma kowa ya riga ya san amfanin ilimi ba sai na tsaya na yi magana a kai ba. So a kankin kaina da kuma sauran ɗaliban Najeriya ina kira da gwamnatin tarayya akan su gaggauta saboda kamar yadda suka sani akwai wani yunkuri da muke na mobilizing ɗin wannan ɗaliban Najeriya ba shi ɗaya in dai har sun ki su share mana wannan kukan nan muna tunanin yadda za mu domin mu hana gudanar bikin Najeriya da za a yi wato Independence Day. So da wannan nake cewa ita kanta asu da girmamawa kuma muna jinjina musu amma wannan ba abu bane da ya kamata su ringa yi su ringa mai da mun gida da sauransu ya kamata a ce sun sake sabon salo akan abubuwan da ya dace su ringa bi ba tare da fadawa irin wannan yajin aiki ba shi yasa tun wuri muka ga irin wannan kudurori da ita kansa asin suke dauka ba su kudurori ne da ta dace ba ko da ta kamata a da girmamawa a gurin shugabannin asu na ganin ya kamata a ce sun kansu sun canja tunani na wajen yadda za su shawo kan al'amuransu saboda maganar gaskiya irin musamman in ɗalibai suka faɗi za a samu matsala kuma wannan zai iya haifar da irin a sallami ɗalibai ko kuma iya fita da wani sakamako wanda ba mai kyau ba wanda kuma in an ma tura su an su wajen inda suka karanta ba lalle ya aiwatar da abubuwan da aka koyar da su a makaranta ba so shi yasa tun wuri irin wannan yajin aiki ina ga ba salo ba ne da ya kamata a ce sun ci gaba da ɗauka ya kamata a ce sun jawo da sabon tsari sun tsaya sun yi tunani a matsayin su na masu ilimi akan yanayin yadda za su ringa bi suna warware al'amuransu da ita gwamnatin tarayya. Ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu. da wuya ka ji ga wasu sun fi mu. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin na yau ba tare da mun kawo ƙarshen shi ba. amma da izinin Allah a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gabansa. Yanzu a madadin Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin, a nan ɗakin magana ni Hassan Barka ke cewa da ku, Wassalamu alaikum a huta lahiya. Babu shi babu zance don wallahi magani ne, Allah baya yin halittar banza mai hankali ka gane. Wa na janye jikinka don rigar ka duk ta ƙone. kar ka zo ka yi mana hauka da ganin ka ba ka samun lura. Mu ƙara ba da yunwa mai yi ilimi kar mu sa kasala yara. Dan bai yiwo ka zamto dakto yau dole sai da ilmu. Tarbiyyar iyali. Mai saurare, salamu alaikum. wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da haka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar da shi a cikin 'yan watannin da suka gabata da fatan ana jin daɗin shirin da ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga nan rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da ya fi ba da ƙarfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci mai sauraro kada a gaji har yau barka mu sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan waccan doguwar hirar da muka faro da shehun malami muhammad salih zare daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su yi amfani da shi malamin yana yi mana fasarar littafin imam zainul abidina ne dan imam hussein alaihi salam da littafin rasadatul hukuk wato sakon haƙoƙi yau kuma malam zai fara ne da sabon babi a kan haƙƙin ƙafafu ta yadda ƙafar mutum ba za ta gurfanar da shi a gaban allah subhanahu ta'ala a ranar tashin kyama ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين wa سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين siya صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا ‘yan uwa masu girma ‘yan uwar imani masu jin mu da mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau za mu ɗora ne kan haƙƙun rishilaini imami masu yake cewa wa amma haƙƙun urhilaika fa'alla tamshi bihima ila ma la yahillu laka wala taj'alhuma matiyatuka fi tariqin mustahaffun biha mustahaffun bi ahliha fiha fa inna hamilatuka wa salikatun bika maslak ad-din wa sabbulak imam masumi yake cewa amma haƙƙin ƙafafunka da suke da haƙƙi suma ma a kanka wanda allah ne ya ɗora wannan haƙƙi dole ka kiyaye in ka kiyaye za ka je lafira lahiya lau tsakaninka da ƙafafunka babu husuma amma in ka taka haƙƙin ƙafafunka ka biya musu haƙƙinsu ba ka kiyaye musu haƙƙinsu ba to za su yi ƙarar ka gobe a gaban allah ta'ala kuma allah adili ne sai ya ɗiban musu haƙƙinsu imami masu ne yake ce mana in ƙafafunka shine ka kiyaye kada ka taka da ƙafafunka zuwa ga abin da bai halatta a gare ka ba kar ka yarda ka yi amfani da ƙafafunka a matsayin abin hawanka wanda za ka je da su ka shefa kanka a wurin da za a rena ka abu nufi kar ka yi tafiya da ƙafafunka ka shiga layin da ka san in aka ganka a wurin to za a yi maka kallon mutunan banza ba wai ka aikata mummuna aiki ba zuwa wannan irin wannan wurare da kafafunka ma bai kamata ba don kafafunka su ne abun hawanka wanda da su za ka je wurin addini da su za ka je ka yi koma mai za ka yi har ka zama kammalallen mutum mai daraja mai ɗaukaka kuma da kafafun za ka je wurin da za ka zama ƙasƙastaccen mutum allah ya kiyaye don haka imami ma'asumi yake ce mana halakallahu rijilaini liyamshi bihimal insanu ila mawatinin ris Allah Ta baraka wa ta'ala ba haka kawai akan banza ba haka kawai sidan ya halarce ka kai ɗan adam ya maka ƙafafu guda biyu ba a ya halarce ka ne ya maka waɗannan ƙafafun guda biyu ya fore maka su ka tattaka da suwa don ka je wajen neman abin da yake alkhairi a gare ka don ka aikata abin da yake shine salah gare ka allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka kafafun ne don ka tattaka da su ya zuwa neman me abin da zai umfane ka ka tattaka da kafafunka ko don lafiyar jikinka gangar jikinka yana da buƙatar motsawa ka tattaka da kafafunka don ka kalli ayoyi na allah ta'ala ka tattaka da kafafunka don ka kalli ababen al'ajabi wa'yanda Allah ta'ala ya samar wurare daban-daban ka tattaka da kafafunka don ka je neman ilimi ka tattaka da kafafunka don ka je masallaci ka tattaka da kafafunka don ka je wajen shirya sulhu tsakanin waɗanda suka saba da juna ka tattaka da kafafunka wurin gai dan uwanka danginka ka tattaka da kafafunka wurin zuwa duba mara lafiya ka tattaka da kafafunka wajen taimaka ma mai bukatar taimako abinda ake bukata gare ka kenan to madalla muna ƙara jan kullum masu sauraro da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan rediyon BOH a birnin tehran wanda ke karkashin hausa tv wannan zai ci gaba da yi mana bayanai dalla-dalla kan hankokin kafa kan inda ya kamata a je da su ka tattaka da kafafunka don ka je ka nemo halaliyarka don ka yi noma ko don ka yi kiwon dabbobinka ko kifinka ko don ka je ka yi aiki ko don ka je ka taimaka a kowane abu wanda yake na taimako don ka taimakawa kai kanka ƙashin kanka ka tattaka da kafafunka don ka taimaki iyalinka ka tattaka da kafafunka don ka taimaki al'ummarka faminka al'ummarka ƙasar garinka ƙasarka ka yi amfani da tattakawa da kafafunka don ya zama kai ma ka kawo taka gudunmawa a wajen neman ci gaban al'umma kenan allah ya maka kafafu don wannan ne amma ba ya maka kafafu don ka da suwa ka taka da ƙafafu ka je ka yi barna ba Allah bai maka ƙafafu don ka tattaka da su ka je ka yi sata ba Allah bai maka ƙafafu don ka tattaka da su ka je ka yi zina ba bai maka ƙafafu don ka tattaka da su ka je me ka tare hanyar wa'insu bayan Allah ka buge su ka kwashe dukiyarsu Allah ta ta'ala bai maka ƙafa don ka tattaka da ita ka je ka saci dukiyar wani ba Allah ta ta'ala bai maka ƙafa don ka tattaka da ita ka je ka yi gulma ba ka je ka haɗa rigima ka haɗa husuma tsakanin 'yan uwa makusanta Allah tabaraka wata'ala bai maka kafa abu don ka taka da suwa ka je ka saba ma Allah ta'ala ko ka taka haƙƙin wani ba a akasin wannan Allah tabaraka wata'ala ya maka kafa abu don ka yi amfani da suwa ka sani in ka yi amfani da kafafunka a wajen neman alkhairi to duk takon da ka yi Allah ya yakan baka lada sannan kuma ka samu martaba ka samu daraja tun a nan duniya sannan ka je lahira Allah ya baka ladar da kai baka san iyakarta ba idan ko ya zama akasin haka ka yi amfani da kafafunka ka tattaka ka je ka aikata barna ka taka da kafafunka a wuraren bai halatta a gare ka ba to ka sani kowane tako ka yi to zai zame maka darakat a takon alkhairi zai zame maka darajat a aljanna samun yardar Allah ta'ala da ɗaukaka zama tare da bayin Allah na gari gobe lahira annabawa da mursalai da shahidai wa hasna ula'ika rafiqa in ka shuya abin akasin haka ya zama da ƙafafunka kake takawa zuwa inda bai halatta ba to kowane tako zai zama maka darakat kowane tako zai zama dalilin gangarar ka zuwa cikin azabar Allah cikin wutar jahannama ka haɗu da fishin Allah sannan kuma masu ceton ka su zama su ne masu husuma da kai gobe lahira annabin rahama zai husuma da kai ya zo maka da shirya kaki ya gaya maka haƙƙin ƙafafunka a kanka amma baka yi aiki da ita ba baka kiyaye ba a immatul taharu alaihi salam za su kafa hujja a kanka cewa kai baka kiyaye haƙƙin kafafunka da kafafunka ka taka ka je ka aikata barnar da ka aikata a doron ƙasa duk za su kafa maka hujja a kan wannan to don haka ka kiyaye ya kai ɗan adam mai hankali to raro ga shirin malam ya koro bayani ya lokacin ba zai bari ba annan kuma da mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami sale lezare malamin ahlul beti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon da fatan allah ya ƙara wa malam lafiya a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni alkunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Afrika a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu yana ɗauke ne da wani batu mai matuƙar muhimmancin wanda ya shafi rayuwar mata a cikin nahiyarmu ta Afirka musamman ma dai. a ƙasashen da suke magana da hausa ko kuma fulatanci a yammacin afirka dalili kuwa shine batu ne wanda ya shafi rayuwar nana asma'u bintu usman bin fodio yadda allah tabbata a gare su da irin rawar da ta taka a ƙarƙashin daular jihadi ta shehu usman dan fodio da allah a gare shi. abin da ya tado da wannan batu kuwa shine yadda fitacciyar marubuciyar nan ta arewacin najeriya wacce kuma aka sani da kare haƙoƙin mata wato malama rahma abdulmajid ta ƙudiri yin wani fim wanda zai haska rayuwar wannan baiwar allah ga matan wannan zamani har da ma maza domin ganin irin yadda ta rayu a wancan lokacin wannan ne ya sa muka yi wa sai da rahama tambayan. akan dalilin da ya sa ma ta tunanin shirya wannan fim ɗin na rayuwar nana asma'u bintu usman bin fodio ga abin da take cewa. Alhamdulillah kamar yadda na yi ta ba da wannan amsa tunanin yin fim ɗin na Asma'u ya goyo abubuwa da dama wanda suka hada da yanayin taɓarɓarewar ilimin 'ya'ya mata a yankinmu na arewa inda ilimin yake fuskantar barazana ta yau da kullum da kuma sha'awata ta ganin na yi amfani da abin da na iya wato harkar rubutun nishaɗantarwa da kirkira da kuma ilimin tarihi da al'adu wanda shine abin da na karanta a makaranta ga cewa na haɗa su na samar da wani abu da zai zamanto ba kawai an kalle shi ba ne a matsayin ayi nishaɗi a wuce ba a zai ilimantar zai kuma isar da wasu saƙonni masu muhimmanci to lallai wannan yana daga cikin ginshiki a dalilin yi in ka lura da halin da ilimin ya mata yake ciki yanzu a arewacin najeriya musamman a guraben da ya zamanto ya kasance karkashin ita wannan daula da nana asama'u ta fito daga ciki a yanzu halin ilimi na cikin halin ni yasu inda mata a kowane lokaci idan wani rikiko na abu ya zo maza ga makarantu su ake fara a kullewa ko kuma su ake fara ɗaukewa da dai abubuwa da dama wanda suke nuna a kowane lokaci a ilimin ya mace yana fuskantar barazana to wannan ya zabarar da mu wajen ganin cewa lallai lallai mun isar da wannan saƙon to wasu dalilan na yin wannan fim ɗin kamar yadda muka ji daga bakin malama rahma abdulmajid shine fito da rawar da mata suka taka a tarihin wannan yankin da muke magana domin ba kasafai ake taɓo rayuwar mata ba inda mafi yawanci in ana maganar tarihi an fi ambata rawar da maza suka taka a cikinsa gashi kuwa rayuwar nana asma'u bintu usman bin fodio yadda tabbata a gare su sun cika dukkanin waɗannan sharuɗan ga ta bakin sayyada rahma abdulmajid akwai wasu dalilan wanda tun kafin a fara abin ya kai mu wankin hula ya kai mu dare muna ganin ya kamata a ce an duba su misali uh, ana yin fina-finai akan abubuwan da suka shafi tarihi shi tarihi sai kaga ana shiga abubuwan da suka fi shafan uh, masarautu ne to kuma da an ce masarautu ka ga abu ne wanda bajinta ce da ta maza da ta samar da ita to mukan so mu samar da mace ita kuma ina za a samo ta a cikin wannan tarihin tunda duniya ce da uh, eh, ade 'ya'yan adamu mace da namiji ake da su to muna ta neman ina za a samo na taron din wanda ya dace da ita ba sai an aro mata wani abu daban da na al'ada ta ba misali mu zo mu sa ita ce take yaki ita ce take saran wancan da takobi ita take menene a samo wani abu wanda yake na al'ada ta ne ta kuma fito a gwarzuwa a ciki to wannan abin mun same shi a ita nana asama'u da shehu usman dan fodiyo kuma muke ganin ya kamata lalle lalle mu yaɗa shi batun ilimin mata da yadda barin su a baya arewacin najeriya ya zama ruwan dare musamman ma dai ganin yadda cewa a wannan yankin akwai masu tunanin hana mata ma fitowa su tafi neman ilimi alhali in aka waiwaya a baya za a ga cewa a ƙarƙashin daular usmaniya ta shehu usman dan fodo da allah tabbata a gare shi mata ba a basu a baya ba wajen yin karatun addini da yin sana'o'i da fitowa taka rawa a cikin rayuwar yau da kullum ga ta bakin sayyada rahama eh kamar yadda na fara da amsawa baya ne wannan ma yana daga cikin manyan dalilan ai da suka samu kai tunanin zami fim din saboda ilimin mata yana fuskantar kalubale kai tsaye ko kuma a wasu mataku akwai kalubalen da ilimin mata yake fuskanta ta inda akan dage da cewa ba za su fita su yi ilimin a wani waje ba sai a wani yanki ko a wani bangare daban sannan akwai matsalar ilimin a ce akwai iya shekarun da da sun yi ko da ba su gama ba sun dakata ba za su ci gaba ba sannan kuma akwai wani matakin daban wanda yake nuna akwai abin da ake so a yi ilimin akai akwai kuma abin da ba ma a so su yi ilimin akai Ah, wani matakin kuma shine ana so in ma sun yi ilimin kas yi aiki da shi ta wasu bangare sannan akwai kuma a ah, batun yanzu ma karewan karewa shine ilimin baki ɗaya a kowane mataki ma yana fuskantar barazana sannan kuma akwai batun talauci da jahilci wanda yakan sanya wani lokaci tun farko ma hanyar samun ilimin koda na rubutu da karatu ne ya gagara yara su tafi tallade da sauransu sannan kuma a al'ada irin tamu mu ba mutane ba ne masu iya saurin karɓar laifi ba mun fi yin ƙoƙari mu nemo wani dalili da ya sa wannan laifin ya faru ta yiwu mu ce a'a addini ne bai bar mu mu dinga sa su a karatu a makaranta ba amma kuma ya bar mu mu ɗora musu talla ta yiwu kuma mu dinga cewa a'a ai kaddara ce ko talauci ne ko menene to wannan abun muke so mu ɗora shi a sikeli mu ɗora shekara ɗari biyu baya a sikeli lokacin da irin su suna na asama'un ba tare da suna mallakin komai ba suka yi tafiya suka shirya manhaja ta ilimi sannan suka horar da malamai waɗanda ake kira jajis sannan aka yi ƙungiya mai suna 'yan taro su kuma wannan 'yan taro ɗin aka baza su daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa kamar abin da ake kiran ƙasar hausa a wannan lokacin ba state ba ne in aka ce maka kasar gobir akwai kuma kasar kano akwai kasar daura to haka zaka ga akwai kasar katsina ah, to haka su waɗannan malamai mata ɗin suka dinga shiga lungu da sako daga wannan gari zuwa wannan gari daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa daga wannan ƙauye zuwa wannan birni don tabbatar da cewa an ba wa mata ilimi kuma ilimin ta hanyar nishaɗantarwa mafi yawansa Ana zama wuta ba da akasarin ilimi ta hanyar amfani da waƙa da baitoci wanda hakan ya nuna alaman eh, an yi amfani da hanyar nishaɗi wajen isar da ilimi ta inda zai riƙe kai. to kuma mu ma wannan abin muke so mu ɗauko mu bi a yanzu mu ba da ilimi ta hanyar yin fim wato Ta hanyar nishaɗantarwa ɗin kuma mu ba da shi kyauta kamar yadda ita ma ta ba da ilimi kyauta sannan mu yi ƙoƙari mu ga cewa lallai lallai mun sanya dalilan da suke hana ilimin a sikeli mu gane shin yanzu wannan dalilai ɗin sun cancanta in aka kwatanta su da dalilan babu su a shekara 200 da suka wuce duk da wahala an tabbatar da cewa ana ilimin ko da ba a kuma ba a samu rubutu da karatu so wannan shine dai abin da muka fi mai da hankali a kai to koya aka yi ta samu haɗin kai da kuma izini daga masarautar sokoto ko kuma a ce fada sarkin musulmi a kan yin wannan fim ɗin kuma wace irin gudunmawa wannan fadar ta bayar ga ta bakin sayyada rahama eh to alhamdulillah uh, ita masarautar mai alfarma sarkin musulmi ta kasance abokiyar aiki tun daga rangini ran zane wato wannan aikin mun yi abubuwa ne kan da kan da su a lokacin da muka fara research mu, muna kaiwa matakin bincike mun fita daga littattafai wato mun gama karatun littattafai da kuma maƙalu da aka yi akan ita na asma'u mun yi ƙoƙarin jin ta bakin mutanen da suke cikin wannan daula ta sokoto inda muka yi tattaki har zuwa cikin sokoto din muka yi hira da mutane da suke kewaye da hubbaransu sannan muka yi hira da wasu dattijai ainihin wanda a yanzu ma muna da muryoyinsu amma ba sa duniya saboda shekarun da aka ɗauka ana wannan research ɗin ma har sun rasu ba su ma ga aikin da aka yi ba Allah ya yi musu rahama sannan kuma muka yi hira da wato jikokinta a kamar shi gidan mai girma wazirin sarkin musulmi ko. dattijai ainihin wanda a yanzu ma muna da muryoyinsu amma ba sa duniya saboda shekarun da aka ɗauka ana wannan research ɗin ma har sun rasu basu su ma ga aikin da aka yi ba Allah ya musu rahama sannan kuma muka yi hira da wato jikokinta a kamar shi gidan mai girma wazirin sarkin musulmi wanda gidan gidaɗawa gidan nana asama'u kenan tunda ita matar gidaɗa ce so gidan gidadawa ne suke yin waziri to waɗannan gidan mun yi hira da su ainihin sun kuma ba mu abubuwa sun ba mu bayanai su muka tambaya su faɗi kamanninta da kuma yanayinta da abincin da ta fi so da kalmomin da ta fi amfani da su da kuma yanayin sanya kaya saboda ya zamanta saboda ya zamanto lallai lallai mun yi adalci mun yi kusa da zamanin wajen samar da labari to masarautar ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta ci gaba da bamu wannan gudunmawa har kuma zuwa lokacin da wannan gudunmawa ta gangara wajen zuwa neman yarda da izini da kuma rungumar wannan aiki ya tashi daga matakin bincike har zuwa matakin aiwatarwa inda shi mai alfarma sarkin musulmi ya karbe mu hannu biyu biyu kuma ba mu duk gudunmawar da muke bukata ya ba mu lokacinsa an yi tattaunawa ya gaya mana yadda ake wannan aikin ya koyar da mu abubuwa kana ya haɗa mu kuma da ɗaya daga cikin mutanen da yake gani da kima musamman wajen bincike shine farfesa eh, usman bugaje ah, inda ya ba shi umarnin cewa ya bibiyi aikin da muka yi ya taskace kuma ya ba da shawara kuma alhamdulillah shi malam farfesa usman bugaje ya yi wannan aiki cikin kankanin lokaci inda shi ma ya ba mu tasa gudunmawar ya kuma aiki sosai da sosai wajen taimakawa da ganin cewa lallai-lallai an sami wannan izini din to yanda abin ya kasance kenan don haka ita masarautar sarki musulmi ba wai masarauta ce da take ba mu izini zalla ba a'a ta ce za a yi aikin nan tare da ita ne daga ɗan baɗinsa ko in ce daga bakararsa zuwa minal jinnati wan nasinsa so yanda masarautar ta runguma aikin kenan saboda haka ta yi amfani da kalmar wato ta sanya hannu a cikin wannan aiki to wata tambaya da muka yi wa sai da rahama ita ce ko da wani harshe za a yi wannan fim din ga abin da take cewa Eh to ɗaya daga cikin abin da muke so mu yi shine muna so mu yi fim ɗin da zai samar da manyan yaruka da aka yi amfani da su a cikin a wancan zamani da na daular ita Usmaniya ɗin. Su kuma waɗannan yaruka sun haɗa da harshen Hausa da harshen Fulanci da kuma harshen Larabci sai kuma harshen da ita na naɗin ta ji harshen Zabarmanci. To muna so mu yi amfani da waɗannan harsuna a inda suka dace sannan kuma muna so za mu yi amfani da duk wata fasaha ko wata dabara da za mu isar da wannan babban aiki zuwa ga manyan harsuna na duniya ta inda kowa zai iya saurara kuma ya fahimci me ake yi idan dama ta samu lallai za mu yi amfani da harsuna da suka hada da turanci da faransanci da larabci da ma duka wasu manyan harsuna har swahili muga cewa eh lallai an isar da labarin ga wanda suka dace su fahimce shi in allah yadda to yaushe ne ma za a fara wannan gagarumin aiki ga ta bakin malama eh, ai aiki tuna an fara shi tun daga lokacin da aka sami a wannan sahalewa na fara yin bincike kamar yadda na faɗa muka fara aiki saboda wato aikin rubutun fim da cikin aikin fim ne haka kuma aikin zuwa ganin yaya za a yi shirya waje da sauransu duka cikin aikin fim ne to duka waɗannan ɗin muna ta yi saboda haka insha Allahu idan so samu ne muna so mu sake shi ƙarshen shekara Eh, da za mu shiga in Allah ya sa muna da rai da lafiya wato shekaran 2026 eh, to amma kuma ka san aikin fim kamar mace mai ciki ake cewa ba a san me za ta haifar ba to muna je jira muga abin da zai haifar amma wannan dai shine target mu. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shi muna da ƙwararren lokaci amma kafin mu karkare mai ban kwana da kuma na mika godiya da fari ga sayyida rahma abdulmajid wacce take marubuciya kuma mai fafutukar kare haƙoƙin mata a arewacin ƙasar da fatan allah ya biya kuma ya raya mu domin ganin lokacin da wannan fim ɗin zai fito kafin mu karkare mai ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurari assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri nan da sun maka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa to ba ta ɓata lokaci ba bari mu garzaya mu gabatar muku da mu na gaba wanda zai baje kolin sa a cikin shirin namu na yau domin jin irin tsarabar da ya tanadar mana wato ali watan masu iya magana daina yana cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi ga fili ga mai doki ai saurare lafiya an gaishe da Ali Watanko fiyacin mawaƙi a nan ƙasar Iran inda ya baje koli na irin waƙa da ta mana a cikin shirin namu na yau da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Bari in ja da zamun shirin a nan saboda ƙarancin lokaci sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabuwar waƙar da kuma wani mawaƙi na daban amma kafin nan a madadin waɗanda ko jimurorinsu a cikin shirin ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng ülkemizde kahramanlar Vücuduyuz şemtek yanır Ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır Elin sönmez çırağısız Bu milletin dayağısız. Siz candan ehsan verisiz Eller için can verisiz Can verisiz, kan verisiz Canın kurban olsun size O uykusuz gözlerize İstirablı lehzeler Gölgeyizde dinceler Ey sağlık sen kerinde Başuca mendeler. seven jahon selameti koruyanlar Akcimli firişteler Ülkemizde kahramanlar Vücuduyuz şemtek yanır Ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır Elin sönmez çırağısız Bu milletin dayağısız candan ehsan verisiz Eller için can verisiz Can verisiz kan verisiz Canım kurban olsun size Uykusuz gözlerize İstirablı lehzeler Kölge iste binceler Ey sağlık sen yerinde başuca resmen deler İndi bütün dünyada ucalıp duradıyız Kabul olsun yiğitler hak seven cehadıyız İstirablı lehzeler kölge istedinceler Ay sağlık sen gerinde başuca resmen deler जहाँ كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل חמישה عصار נקודה مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה וחמישים עד ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 15,445 13,740 קילו הרץ. ניתן לקלוט את כל